تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من yabo da الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala da تالي تنين hudu ga watan sha'aban a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shine biyu ga watan shida shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na a littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam bin taimiyya za mu tashi yau a darasinmu na 77 haka ne insha Allah lissafin ko darasi na 77 kuma muna cikin abin da malamin ke ambata mana ne na ma huwa kauniyun wa ma huwa diniyun amri na daga wasu kalmomi da malamin ya ambata kimanin takwas ne ko tara kai al'irada al'amru al'qabau al'iznu al-tahrimu al ba'asu al-irsalu al-kalamu al-ja'al kowanne kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da shi a ƙur'ani ko manzan sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi a hadisansa wanda ke da alaƙa da maganar halitta mai nuna mahbu mashi'atillah shine ake ce makauni wannan kuma yake da alaƙa da addini da umarni ko hani a yi ko a bari wanda aka gina za a ba da lada a kai ko kuma wanda ya saba za a yi masa uba wannan shi ake ce ma addini rashin bambancewa tsakanin waɗannan al'amura yana taimakawa wajen rashin iya bambancewa tsakanin waliyan allah da kuma waliyan shaitan da haka yana da muhimmanci mutum da yake karanta alkur'ani ya fahimci waɗannan lafuzza kowanne da inda yake zuwa a siyaƙinsa wannan yana ma'anar halitta wannan kuma yana ma'anar addini a cikin bayanan da muka yi a baya ina sa ran kowa ya fahimci me ake nufi da A addini da kuma alkauni din da kuma bambancin kowanne daga ciki za mu tashi a kan lafazin alba'as haka ne ya ce wa amma lafazul amma lafazin alba'as abinda ke nufi lafazin da ya zo da ake da lafazin wato ko kalma a cikin alkur'ani da sunan alba'asu in an tambaye ka a hausance mai ake nufi da alba'as ba'as yana zuwa da ma'anar ta da wani a aiko shi ba'afin rusuli ta wannan aike din ko a turo wani yayi wani abu iri biyu ne a cikin alkur'ani akwai turowa ta halitta cewa an sanya wani danye wani aiki ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da wannan aikin zai ba shi lada a kai ba amma saboda dai haka Allah ya so ya halitta tsari ne na halittarsa cewa zai turo wani zai aikata wani aiki ko da aikin nan ba abin yarda ba ne amma ba ya turo shi don yi wannan aikin saboda an yarda da aikin ba a'a Allah ya halicce shi don yi wannan abu shine ake nufi da alba'ath alkauni akwai kuma wanda Allah zai aiko shi don ya isar da sako kamar manzanni to ba rusul a wannan shi kuma menene dini ne to shine abin da ke so a fahimta sai ce wa amma lafzul ba'thi fa qala ta'ala fil ba'thil kauni Allah madauki yana faɗi dangane da wanda yake na halitta a cikin wannan lafazi ma'ana abin da yake kauni Allah subhanahu ta'ala ya ce فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا الله سبحانه وتعالى بام لبار بنو إسرائيل أفركم سورة الإسراء وكما سورة بني إسرائيل دو أنا كلا تدوانا سونا سوى الله يا فقي يا كما ربوتا cewa banu isra'ila za su yi wato ifsadi sau biyu a bayan ƙasa kuma yake cewa fa'iza ja a wa'adu kuma idan kuma alkawarin ko lokacin ifsadi na farko ya zo wannan kuma ishara ne zuwa ga ifsadin guda biyu za su yi barna sau biyu a bayan ƙasa su banu isra'il kuma za a ruguza su za a lalata baitul maqdis to idan wannan lokaci ya yi Allah ce ba'athna alaikum ibadan lana za mu aiko muku ma'ana za mu aiko a kanku wasu bayi namu uli ba'asin shadidi ma'abuta ƙarfi mai tsanani ma'ana ma'abuta yaƙi ba'as ana nufin yaƙi wanda suka iya yaƙi mai tsanani fajasu khilalar diyari kuma idan suka zo za su kutsa tsakanin gidajen ku za su shiga kowane gida saboda barna su kakkashe kuma su lalata wato gine-ginen da kuka yi musamman kuma baitul maqdis wa kana wa'dan maf'ula wannan kuma alkawari ne abin aikatawa tabbas zai kasance malamai suna da maganganu da suka yi akan wannan aya cewa ifsadin nan guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani cewa zai faru daga banu isra'il waɗanne ne sun tattauna gwargwadon abin da suka samu daga littafai na tarihi wasu sun inganta wasu ba su inganta ba da kuma gwargwadon abin da ya zo a cikin littafan su banu isra'ila abin da ke cikin tarihin littafan banu isra'il musamman abin da ya shafi a taurarsu ko in ce littafan da suke amfani da su da attaura wa mulhaqatuha da littafan da suke haɗe da ita littafin da ina jin mun sha magana da ku akan suna ce masa tanakh ko tanakh a yaren su na ibriya wance sun ce tanakh suna nufin attaura da nubu'im ma'ana tora nubu'im kutubim haka suke ce mishi da yaren ibriya attaura da kuma kutubun nubuwati da kuma alkitabat wato littafan annabtaka ma'ana ko in ce littafan annabawa da kuma sauran rubuce-rubuce da aka yi aka hada su da attaura wani shi ne ta da bible din da ke hannun yahudu yanzu da kuma bible din da ke hannun nasara cikin abin da su yahudun kawai suka yadda da shi domin ba dukan muna magana kan littafan yahudu ko da nasara wanda daga ciki mun sani malamai a can can a baya sukan ɗauki wasu abubuwa da suka shafi fassara wasu ayoyin alkur'ani waɗanda suke da alaƙa da su kamar da mun san kuma ka'idar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar cewa a haddithu an bani isra'ila wala haraj man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar kuma ya faɗi cewa la tusaddiquhum wa la tukadhibuhum idan suka ba ku labari kar ku karyata kar ku gaskata malamai suka ce wannan dama ana magana akan abubuwan da ba mu same su a ƙur'ani ba ba mu same su a hadithan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to a nan inda yana da alaka da abin da za a fassara wani abu a ci to kar mu gaskata kar kuma a karyata domin zai iya zama gaskiya ce sai a karyata zai iya zama kuma abin da ke ƙarya ce sai a gaskata ta amma abin da yake ya dace da abin da ke tare da mu a ƙur'ani to mu karɓe shi to wannan sanannen abu ne da ka'ida ce kuma ne a gun malamai abin da nake magana a kai shine littafan nan da su waɗannan mutane suka yadda da su wanda suke kira ko a taura ɗin ko kuma littafan su dai masu adadin asfar a cikinsu a ciki sun kawo wannan kistoshi a wasu malamai sun ambaci naga hatta ibn jami'a a maganganunsa a wasu wurare ya ayyada maganar cewa abinda ake ishara da ifsadin nan guda biyu shine na farko ifsadin da nabukhad nasar ya zo yi wanda a littafan larabci ake kiransa bukhtu a cikin littafan tafsiri a kuna jin ana cewa bukhtu wani mutumin kasar babil ta iraki mai karfin mulki da ya zo a shekara ta 530 da ko shida ne a kafin annabi isa haka suke faɗa ya zo ya rusa baitul maqdis wato a falastin wannan dai baitul maqdis da kuka sani ya rusa shi kuma aka ruguza littafin littafin attaura da guda ɗaya ne wanda Allah subhanahu ta'ala biyo annabi Musa alaihi salatu wassalam a turu saina da ya sako da shi lokacin ya sami banu isra'ila har sun koma suna bauta dan maraki da samiri ya kirkiro musu kun san da kisa kamar da Allah madauke ba mu labari Allah maɗauki kuma ya rubuta masa attaura a cikin alwah cikin alluna har lokacin da ya zo ya ga wannan abun mamaki ya bashi bata masa rai har ya jifa da allunan ba tare da ya sani ba saboda bacin rai sannan daga baya zo ya tattara su ya hada su ya kuma ci gaba da karantar da banu isra'ila wannan attaura to ana nan a tarihin banu isra'ila su da kansu hatta a cikin attaurar da take ko a cikin littafan da suke hannunsu yanzu sun ambata cewa attauran ta bata akwai lokacin da ba a san inda take ba domin ba irin yadda muka ga alkur'ani da yadda muke mu'amala da shi haka a taura take a wurin yahudu ba a taura kofi ɗaya ake ajiyewa a baitul maqdis kamar ka ce a babban masallaci gaba ɗaya nan ake aje guda ɗaya duk asabar za a zo a buɗe shi ana karantawa a ciki ana wa'azi ana kuka kuma kowa sai tafi gida sai a bar shi wannan guda ɗayan nan ba wani ban da shi to lokacin da bashi wannan nabokaz nassar ya zo mutumin babil da karfinsa ya rusa banu isra'ila ya kama su ya dauke su suka zama bayi ya tafi da su can iraki suka kai shekaru wajen saba'in a karkashin bauta to a wannan yanayi da muke ba da labari nabokaz nassar da ya zo daga babil ya ruguza wannan daki gaba ɗayansa wannan kuma ya auku ne bayan zamanin annabi suleiman bayan zamanin annabi suleiman domin shine ya gina abin da suke ce ma haikal alhaikal al'awwal wanda annabi suleiman ya gina shi daga baya bayan an rusa shi suka dawo daga wannan almanfa zaman da suke yi na wato korar da ya musu ko kuma kama su da ya yi a matsayin bashi na bukhaz nasar korus wani sarki daga cikin sarakunan farisa a wancan lokaci shine ya taimaka musu suka sake dawowa baitul maqdis wani daga cikin sarakunan farisa farisa tsohuwar iran kenan tun a wancan lokaci su suka taimaka wa yahudu suka sake dawowa baitul maqdis suka sake assasa tarihinsu to aka sake mai da shi wannan haikal din an ce haikal ana nufin gini wani gini ne na, temple wurin bauta da suke bauta suke yin bauta a ciki su yahudawa a nan baitul maqdis to aka zo aka sake gina shi karo na biyu shine ake ce ma alhaikalu thani to bayansa da kuma bayan zuwan annabi zakariya da annabi yahya lokacin da yahuda suka kashe annabi yahya domin asalin shi tarihi annabi yahya kashe shi aka yi kuma yahuda ne suka kashe shi tunda shi ma daga cikinsu yake da nasabar banu isra'il to bayan wannan lokaci da zuwan annabi isa alaihi salatu wasalam shi ma da suka yi kokarin su kashe shi allah maɗauki ya hana kamar da ya bamu labari a cikin alkur'ani labarin da yahuda da kansu sun tabbatar da cewa babu shi a wani wuri ba inda aka ambaci wani labarin banda a qur'ani labarin cewa ba a kashe annabi isa ba amma su abin da yahudun suka yadda cewa sun kashe shi abin da nasara suka yadda cewa an kashe musu annabi amma ba inda aka sami labarin cewa kisan nan ba a yi shi ba sai a cikin alkur'ani wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wani behuda yana rubutu yana cewa wannan ilimin ba mu same shi ba sai a littafin musulmi amma mu abinda iyayenmu suka rubuta cewa sun kashe shi abinda nasaran su da kansu suka yarda da shi shine cewa an kashe musu shi to wannan da ya kyale shi lokacin da aka zo suka sake wani ifsadin suka sake wata barnar su bani isra'ila sai allah maɗauki ya turo kuma har yanzu turowa nan da ake magana ba turowa ce ta turo annabi ba amma a halittar Allah Allah ya kaddara cewa wani mutumin zai zo ya sake ruguza wannan baitul maqdis din wannan shine sarki Titus a shekara ta saba'in bayan annabi isa wancan kun ga ɗari biyar da wani abu kafin annabi isa aka zo bayan an ɗauke su sun daɗe kuma aka dawo da su da taimakon mutanen farisa sannan bayan sun ƙara gina wurin aka ci gaba da tarihi da bauta to a lokacin ne a zaman da suka yi a can manfaɗin a babil da suka dawo to ya za a yi babu littafi da ya za a yi bauta shine aka samu izra wanda ake ce ma uzairu sai ya da'awar cewa littafin nan da ke cikin baitul maqdis nan wajen bautan nan tasu wato littafin da Allah ya biyo annabi annabi Musa alaihi shi zai iya tuno abin da ke cikinsa zai tuno haka da kansa sai tuno abin da ya rubuta ya faɗa wannan abin da ke hannun mutane a yanzu da sunan bible asalinsa abin da izra ya dawo ya zo da shi ne bayan an ruguza wancan ya bata sun tabbatar da ya bata sannan da aka dawo daga babil shine kirkiro wannan din ce yana tuno abin da yake cikin wancan littafi shi yasa akan samu wani abu da ya rike shi daidai wani abu kuma bai rike shi daidai ba aka samu cakudewar ilmomin ko ka ga littafin ya zama haka don haka littafin da ke hannun yahudu yanzu da nasara duk da mun san yahudu sun yadda da iya littafan da za mu gani a wurin kirista protestant in wanda ya san akwai kiristoci ai sun rabu ko akwai protestant akwai kuma catholic to yahuda sun yadda da littafan protestant ne ba su yadda da littafan catholic ba saboda akwai adadin da su kiristocin catholic su suka kara a cikin wannan littafi din to wannan dai mu kyale shi abin da muke so a fahimta shine wannan ifsadin guda biyu da ya faru al'awwal na zamanin buktu nasar ne shine na bukhab nasar shi shine na zamanin titus to wannan shine abin da ya faru kuma da ruguza wannan wuri nasu da aka yi to allah maɗaukaki a cikin alkur'ani gashi ya kira zuwan na nabukhad nasar kaga ba musulmi bane ya kira zuwan titus wanda shugaba ne daga cikin shugabannin rumawa gwamna ne ma ba shine lokacin shugaban ba ah, shi abin nan ba shine kai abin nan emperor din ba a wancan zamani amma shi gwamna ne karkashin wancan emperor shi ya turo shi ya zo a madadinsa ya rusa baitul maqdis to kaga waɗannan duk ai ba musulmi bane amma Allah subhanahu ta'ala ya faɗi turo su a matsayin ba'ath to wannan ba'athin in ka zo kar ka sami rikici irin ba'athin da ake wa annabawa ne a aiko su gurin mutane su zo su ilmantar da su ko kuwa to sai ka ce wancan ba'athin da aka turo kafirai suka aikata wani abu kuma ga waɗanda su ne muminan zamaninsu wannan ba'ath ne kauni ba ba'ath ne shar'i ba kun fahimci abin insha Allah yau ma'ana halittar Allah Allah ne ya tsara ya kaddara cewa nabokar nasar zai zo ya kaza saboda laifin da su banu isra'ila suka yi Allah ya azabtar da su da laifuffukansu mun fahimci wannan Allah ne ya tsara cewa titus zai zo lokacin da banu isra'ila za su sake yin barna ta kisan annabi ya haya domin wannan shine sababin barnar da suka yi har aka turo aka lalata musu wannan wuri to wannan shi ma allah ne ya tsara cewa wannan abu zai kasance zai kasance kaunan la shar'an domin da shar'an ne allah ba zai ba da damar a ruguza wurin da masu bautar kuma ba su bautarsa a zo a lalata musu wuri ba mun fahimci abin ashe kenan alba'af a nan wanne ne kauni ne ba shar'i ba ke abin da ke so a gani sauran tarihin sai mu bashi haka to sai ce wa qala fil ba'ath dini dangane da al lafazin ba'ath na addini ta bangaren addini ma'ana shar'i wanda Allah maɗaukaki yake alaƙantar da ƙauna da yarda da ba da lada a kai shi Allah maɗauki yana cewa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سورة الجمعة الله سبحانه وتعالى shine wanda ya aiko a cikin ummiyai ummiyai abinda asalin wannan lafazi ana nufin mutanen da ba rubutu basa karatu a wurin banu isra'ila kuma ko a wurin yahudawa ala wajhil khusus suna kiran larabawa umiyun goyin suke kiransu da yaren ibriya abinda ake nufi su ne al'umamiyun ai alladhina yunsabuna ilal umma ko ilal ummiyati waɗanda ake dangana su zuwa ga ummiya ba su san rubutu ba ba san karatu ba su da wata wayewa ba a turo musu manzo da shari'a ba mun san tunda yahudawa da kiristoci sun riga larabawa samun littafi daga allah to sai suke kiran waɗannan wato larabawa ƙauyawa daƙiƙai jahilai ba su da littafi a wancan zamanin haka ne aiko kuma allah maɗauki ma ya kira larabawan haka su ummiyuna ne kuma har annabin sallallahu alaihi wasallama shi ma an kira shi annabiyul ummi wannan duk nasi ne a cikin alkur'ani ummi shi dangane da shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama falala ce gare shi cewa bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ai mun sha magana akan wannan ta yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamansa bai yi rubutu ba bai karatu ba zai zama falala da daraja domin Allah ya kare littafinsa kariya ta bangaren me ta bangaren cewa wannan littafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da shi ba shi kirkiro shi ba domin inda a ce ya iya karatu ya iya rubutu to shine za a iya cewa shi ya kirkiro shi masu ƙoƙarin tuhumar cewa ba daga Allah littafin yake ba za su samu abun faɗa ko dama Allah madauke ba mu labari wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm cewa baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin wannan kuma baka rubuta shi da hannunka idan da a ce ka faɗi ko kana yin haka ka taɓa rubutu ko ka taɓa karatu to da waɗanda suke maɓarnata da sun yi kokonto cikin abin da ka zo da shi amma ayoyi ne Allah maɗauki sa a cikin kirazan waɗanda Allah ya baiwa ilimi kun ga ashe kenan sanya manzan Allah sallallahu alaihi ya zama baya rubutu baya karatu man ce da daraja gare shi dan Allah kare littafin sa cewa ba shi ya kirkiro ba annabi sallallahu alaihi ya kirkiro shi ba amma sauran mutane fa mu yanzu zaman ka jahili ba rubutu ba karatu wannan ba man kaba bace ba daraja bace ba abin alfahari bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi nasa daban ba kuma sunansa jahili ba lafazin jahilci ba shi ake dangana manzo Allah sallallahu alaihi ba magana ce ta rashin rubutu da rashin karatu wannan kuma wani abu ne daban bai hana samun ilimi ba ta bangaren wahayi mun fahimci wannan abun yauwa akwai ilimi ta bangaren wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi abin da hatta masu rubutun da karatun ba su faɗe shi ba ya fi su ilimi don haka ashe rashin rubutu rashin karatu dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'anarsa jahilci ba amma a sauran mutane rashin rubutu da rashin karatu sunansa me sunansa jahilci Allah raba mu da jahilci to wannan kenan wa alaikum salam wannan ayar da muka shi da ba asna ba asna alaikum ibadan na. mm mm wai misali da bukan nasar ya mm. daga ciki yawa to ibadan na din mm. na a ba nagartattu yake nufi ba ibadar lana bayi namu ai mallakar Allah ne kuma bayi ne a wannan shi ma ka fassara shi shi ma ibadi ne kauni ma'ana wanda suke bautawa Allah la taw'an sai karhan tunda bayin Allah kashi biyu ne akwai wanda yake bautawa Allah taw'an akwai mai bautawa Allah kuma karhan ma'ana bautawa zamansa bawa shi ake nufi to wannan ita ake nufi ba bayi masu bautar Allah kuma suna da tauhidi ba ba shi ake nufi ba na biyu na na nasar zaluncin tsakaninsu da komawa zuwa bautar gunki zamanin annabi suleiman an samu wasu har je garuruwan kafirai suka je misira suka yi importin gumaka aina ce tarihi ne da ke ba cikin siyakin da mu bane yauwa suka suka shigo da gumaka daga misira aka kakkafa su ana wa wasu daga cikin su a baitul maqdis ne annabi sulaiman ya so hana su shi ma aka samu matsala wannan komawar bautar gunkin shine dalilin da yasa aka ruguza su aka turo na bukhar nasr turowa kauniya ba turowa shar'iyya ba da fata mun gane to mu koma mu ci gaba to wacce ce muke karanta yauwa Allah subhanahu ta'ala ya ce huwa alladhi ba'atha fil na rasulan shine wanda ya aiko wato manzo daga cikin ummiyai rasulan min hum daga cikinsu min jinsihim min abna'ihim min sulalatihim min zurriyatihim min nasabihim shine abin da ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga daga cikin quraishawa yake Allah ya zabe shi ya fito da shi ya aiko musu shi a matsayin manzo me yake yi ya tulo alaihim ayatihi yana karanta musu su ummiyai din annabin yana karanta musu ayatihi ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su me ma'ana tsarkakewa yana ilmantar da su abin da zai gyara musu zuciyarsu kun ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta inda kamar da sa'adi ya ambaci wannan ba kuma ta ba mun karanta a tafsiri inda ta bambanta da karantarwar wasu daga baya da suka gabata a wasu annabawa an samu iblagin shari'a ne maganar gyaran zuciya ba a yi tarkizi sosai a kansa ba amma a kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan iblagin shari'ar da tarbiyyar mutane da gyaran zuciyarsu shi yasa za ku ga babu ilimin da ke da nasara ke da tasiri a zukatan mutane irin wanda za a haɗa musu tare da tarbiyya da kyautata musu zuciya da kuma kiransu cewa su ƙara tsoron Allah su nisanci abin da ba daidai ba bayan sanin shari'ar da za su yi ma'ana ashe kenan ba iya sanin ilimin fiƙihu ka haddace matsaloli ba a'a a haɗa maka tare da abin da zai gyara maka zuciyarka ka zama mutumin kirki mai tsoron Allah mai taƙawa mai kusantar ubangiji wanda kai ma za ka yi tasiri a zuciyar wasu to wannan shine asalin kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikma kuma yana ilmantar da su yana koya musu littafin Allah wato alqur'ani wal hikmata da kuma hikma nan mun san tattauna da malamai suka akan hikima din nan me ake nufi da ita wasu malamai daga salaf arwaito sun ce alhikima ana nufin a sunna wato hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sun yi wannan ne wannan fassarar saboda al'atfu yaktadi al-mughayara daga cikin ka'idojin larabci da malamai suke ambata tunda an ce yu'allimuhumul kitaba kuma sannan aka ce wal hikmata to dole nan dole ya zama cewa alhikma mutaghayiratu lil kitabi ma'ana wani abu ne daban da shi littafin tunda an ce ya koyar da qur'ani to kuma hikimar da ya koyar mecece wasu ka ce shine hadithi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman kuma kamar da sa'adi yana cikin masu wannan yace ba abin da zai hana a ce ba in ma sunna din ne kuma a ce abin da ake abin nan abin da shafi ilimin maqasidin shari'a hikimomin da suke cikin wannan shari'ar bayyana wa mutane me yasa da aka yi kaza dalilin kaza duk akwai a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne dai na koma zuwa ga sunna din to mun kyale wannan sai ne sai wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa amma abin da nake so ku gane anan shine lafazin huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan nan wa aka aiko manzo aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka aiko ya koya wa mutane addini wannan aikowar wace iri ce shar'iyya ce yau shi ne kawai abin da yake so gane a siyaƙi qala ta'ala har yanzu Allah madauki yana cewa wala ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut haqiqa mun aiko a kowace al'umma rasulan mun aiko da manzo in yazo ya ce me ya ce i'budu ku bauta wa Allah u'budu Allah ku bauta wa Allah wajtanibu at-taghut kuma ku nisanci tagutu shine duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba ku nisance shi ku kaurace masa duk manzo na duniya wanda Allah ya aiko tun daga annabi nuhu tun da shine farkon manzanni har zuwa manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kowanne a cikin su an aiko shi ne da wannan saƙon ubudullaha ku bauta wa Allah Allah nan da kuka sani ya halicci sammai da ƙasa wajtanibu tagut kuma nisanci dukkan abin da ake bautawa wanda ba Allah ba kaga wannan ba'afi din wanne ne shi ma shar'i yawwa shi kenan abin da yake so a gane to sai ce wa amma lafzul irsali to mun gama da lafazin ba'ath ya sai lafazin al irsal aikowa shi ma sai shi wa amma lafzul irsali faƙala fil irsalil kauni dangane da na farkon wato alkauni allah madauki yana cewa na wa alaikum salam na ba a shari'i ma'ana aiko da manzo da shari'a shari'ar da ta na? kamar ya daga zuwa ba ya shi tambayar ba ba a eh, dai ana nufin shari'i na a aiko banzo dama bayan manzo Allah sallallahu an gama da shi ai yawwa kauni yana nan Allah zai turo wani ya gyara wuri ya lalata wuri amma duk kauni ne ba Allah ne ya aiko shi ba yau sai idan an dai ana nufin na annabci ne da manzanci to ya kare idan kuma misali in za ka iya fassara wani ya je ya gyara a wani wuri na addini Allah ne ya sa shi kaunan din to zai iya zama shar'an din shi ma yauwa da irin waɗannan duk wani muslihi Allah maɗauki ya kawo shi su ɗan fodiyon su Sheikh Muhammad bin Abdulwahab su waye duk waɗannan masu tajdidin addini in ka lura da zuwan su zuwa ne kauni kasancewa Allah ya kaddara shi kuma kasancewar shari'a shari'a suka jaddada shi ma zai iya zama shari'in amma ba annaba bane maganar annabci da manzanci fi wannan ta kare mm. to mu je وأما, وأما لفظ الإرسال فقال في الإرسال الكوني dangane da alkauni din Allah subhanahu ta'ala na cewa alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza kaga wannan lafazin kana ji an aiko shaiɗanu su rika ingiza kafirai ingizawa suna ziga su suna yin abubuwa marasa kyau to kaga wannan baka ce Allah ya yarda da ai haka ba ashe kenan zuwan su dinnan irsal ne wani iri kauni ne halitta ce Allah ya sanya shaiɗanu suna ziga kafirai su yi dagawa su su yi abin da za su yi amma wani duk ya nuna maka cewa Allah shine sarki shine mai iko ba a yin abu a cikin mulkinsa sai da yardarsa duk abin da ga ya gudana a cikin mulkinsa to da saninsa domin wato hatsarin wannan matsalar ka je ka ce mata dan me za a ce Allah ya aiko abu kaza karka da lafazin ba wannan bane lafazin tunda Allah ya faɗe shi to kai karka karyata amma kuma ka bashi ma'anar cewa wannan tsari ne na halittar Allah ba dan wai ya yarda da abin da za a yi ba kuma don cikar mulkinsa ne na cewa shine Allah shine almaliku shine kuma aljabbaru mai yin abin da yake so a tsarin mulkinsa babu abin da zai gudana sai da saninsa don yanzu ka zo ka ce kamar yadda su misali mu'tazilawa ai mahangarsu kenan suka karkace suka ta kaddara za su ce ah, ya za a yi a ce Allah ne ya yadda da a yi abu kaza kuma abin nan ba shi da kyau mu ba za mu ce Allah ne ya yadda da a yi abu kaza ba Tun da aikin ɗan adam ne Allah bai ma san da shi ba sai da ɗan adam ɗin ya yi. dan su tsarkake Allah daga cewa ya aiko an yi abin da ba daidai ba kun fahimci abin wannan shine asalin nuktar da mu'tazilawa suka karkace daga daidai suka ce dan adam shine ke halittar aikinsa. sa mun kyale wannan sai ya kuma yake cewa waqala fi dini ha na tsallake ko Ya ce qala ta'ala har yanzu Allah madauki yana cewa wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah shi ne ke aiko da ko ya aiko da arriya iska bushiran dan ta zama bushara baina yadai rahmatihi gabanin zuwan rahamarsa rahman nan ana nufin ruwan sama Allah maɗauki yana aiko da iska aiko wannan dan ta yi wani abu na ibada ne ta yi umarni dan a yi wani umarni ko hani ba haka ba ne don a samu ruwan sama ashe irsali ne wani iri kauni na halitta yanzu insha Allah da ayoyin nan da da kuke ji kun fahimci bambancin kauni da shari'i din nan da insha Allah an gamsu haka to shikenan to sai ce wa qala fi dini dangane da aikowa kuma wadda take ta addini Allah subhanahu ta'ala yana cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira to nan kaga lafazin irsali an faɗe shi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mu mun aiko ka a matsayin mai shaida a matsayin mai bushara a matsayin mai gargadi wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi lalle mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa kaga wannan shi ma yana nuna aikowa a matsayinsa na manzo ya ilmantar ilmantarwa ta kira da gargadi da kuma wato bushara wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas Allah ne yake zabar rusulan manzanni min al-mala'ikati daga cikin mala'iku wa min nasi hakanan daga cikin mutane suratul hajji kenan wa amma lafzul ja'al to kun ga wannan shi ma mun ji kauni dinsa da kuma shar'i dinsa na tsallake to wace shi na tsallake to inna arsalna ilaikum rasulan eh na'am na'am wa qala ta'ala Allah maduki ya ce har yanzu inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum lalle mu mun aiko da manzo zuwa gare ku mai shaida a kanku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar da muka aiko da manzo shine annabi Musa ila fir'auna zuwa ga fir'auna wannan kaga duka irsal ne wani iri shar'i dini wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce Allahu yastafi min al mala'ikati rusulan wa min nas mun yi wannan wa amma lafzul amma lafazin ja'al ja'al a sanya abu lafazin ja'al ya zo a cikin alqur'ani shi ma zo da wannan ma'ana biyu ko ja'al kauni ko ja'al shar'i to gashi yace faqala fil kauni dangane da alkauni din Allah maduki ya ce waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari kaga wannan ba dama kace shar'i ne mun sanya su imamai ne suna kira shugabanni ne suna kira zuwa ga wuta kaga sanya su a matsayin shugabannin kira zuwa ga wuta ba umarni ne da Allah maɗaukaki ko ba sanyawa ba ce wadda ake nufin Allah ya yadda da ita ko wannan kauni ce to sai kuma yake cewa wa qala fi dini dangane da addini da bangaren addinin Allah subhanahu wataala cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sanya masa kaga ja'alna mun sanya shir'atan wato hanya wa minhaja shi ma dai dariqa wato hanyar da mutum zai bi ya kai ga abin da ake so ma'ana dai shari'a da dokoki mun sanya wa kowanne wannan yana da cikin abin da malamai suke kafa dalili da shi akan cewa shari'o'i na annabawa da manzanni sun saba ko da dukkansu sun haɗu akan wato tauhidi sun haɗu akan tauhidi kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ma'ashirul anbiya abna'u illatin mu annabawa ƴaƴan uba muke shine abna'u illat illat ana nufin kishiyoyi yawwa uba ɗaya amma uwa kowa da tasa to shine ma'anar cewa uba ɗaya nan ana nufin tauhidi uwa kuma kowa da tasa ma'ana kowa shari'arsa daban dangane da haram da halal an sassaɓa tsakanin shari'ar annabi musa da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk da cewa gaba ɗayansu sun zo ne domin tabbatar da tauhidi to muje sannan sai ke cewa um, wa ta'ala allah subhanahu ta'ala kuma ya ce wannan duk dangane da alkauni ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wala dini ne na mun tsallake ko ina zuwa yawwa wa qala fi dini yawwa dangane da addini ne ba alkauni ba hatta farkon likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja dini ce ta biyun wannan ita ma dini ce Allah subhanahu wa ta'ala ce ma ja'ala Allahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala amin walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhiba wa aktharuhum la yaqilun Allah subhanahu ta'ala ce Allah bai sanya wani abu na bahira ba bai sanya sa'iba ba bai sanya wasila ba bai sanya hamba ba shine sanya muku ba kafirai su suka kirkiro abinsu suka sa wannan wannan yana abubuwan da mushrikai su suka kirkiro a wannan nau'o'i ne na wasu dabbobi guda hudun da muka je bahira da sa'iba da wasila da ham wanda eh, suke aje su domin bauta ga gumakansu bahira ita ce wadda aka gutsire mata kunne dalilin kasancewar ta haifi 'ya'ya biyar inda ta yi ciki sau biyar ta haihu to akan ce wannan a barta sai a gutsire mata kunne ta zama ta aliha ba a dora mata kaya ba a hawa kanta ba a komai wannan ita ce bahira daga baharun ma'anarsa shine gutsire kunne a sa'iba kuma suka ce shine wato alba'ir yusayyabu a idza nazara sahibuhu masalan idan aka san wani mutum ya ce yana da ɗansa ba shi da lafiya da haka suke kafirai mushrikai ya ce ɗansa ba shi da lafiya ko yana da wata bukata ya ce idan ɗan nan nasa ya warke ya yi alwashin zai bar raƙuminsa ba zai sake hawansa ba ba zai sake masa wani abu ba fa yusayyibuhu sayyaba shine ma'ana taraka ka bar abu da kansa ya zama shi zai kiwo da kansa shi zai ba komai da zaka yi masa an daina aiki da shi an daina dora masa kaya an daina kuma hawansa wannan shine shi ma sa'iba sai bar shi nazaran lil alihati shine wannan sa'iba wasila kuma suka ce shine ko tinkiya idan ta haifi 'ya'ya bakwai wasu kuma a fassara suka ce in ta haifi 'ya'ya goma to sai a duba na bayansu in ta haife su a jere to na biyu na bayansu da zai zo kamar na sha ɗaya kenan ko na takwas a wanda suka ɗauki cewa bakwai ake nufi sai a duba in namiji ne to za a halatta da maza da mata ya halatta su yanka su ci in mace ce sai a bari ba mai ci sai a ce wannan ta aliha ce ma'ana ta gumaka ce wannan shi ake nufi da wasila sabu suna shi wai annahu wasala akhaha ko wasalat akhaha ita wannan macen ta haɗu da ɗan uwanta wannan dai duk abubuwan su ne na jahiliya wannan kuma ham abin da suke nufi da shi shine shi ma wato alfahal raƙumi wanda yake ake ce makaro ai kun san karo da Hausa hmm? Hmm, ba amalan ba amalan ai ta bangaren shi wannan duk a cikin kowane dabbobi akwai fahal nan ce fahal ana nufin wanda ake ajiye shi domin barbara shi ne ma'anan fahal na'am ban ji ba kalardi a'a wannan fillanci ne mu hausa muke zance amma ne hmm? a karatun zaure karo ake ce masa ka je gun malamai a karatun yauwa karo sunansa kenan ni dai haka na karanta a zaure yau wana duk wanda ake ajiye shi domin yin barbara to sunansa kenan to wannan idan ya zama idan har aka hau jikansa ma'ana lokacin da ya haihu shi ma ɗan ya haihu to aka samu jika har ya kai matsayin a haushi sai a ce to wancan kakan a aje shi gefe na abin nan gumaka ne ba a hawansa ba a ɗora masa kaya wani shi ake ce ma ham wai suna cewa li'annahu hama zaharahu wai ya kiyaye bayansa hama dama ba wa bayansa himaya ya yi jika ya ce ku je ku yi ta hawa ni ku kyale ni to shi ne sai a ce abewa <laughs> masu wato gumaka ya zama dan bauta za a aje shi to wannan abubuwa kun ga suwa suka kirkiro wannan zancen su mushrikai ne ko to shine Allah ya ce ma ja'al Allah Allah bai sanya waɗannan abubuwan ba ashe kenan nafiyun ja'al dinsa anan kaga ai shi ya sanya a kaunan don haka tunda ya kore cewa ba shi ya sa ba yana nufin ja'al shar'i ma'ana bai halatta muku bai halatta muku wannan abubuwan da kuka sanya wa waɗannan sunayen ba ba ruwansa amma kuma ya fita daga halittarsa bai fita ba ma'ana huwa allazi ha kaunan la shar'an don haka wannan ja'ala din nan shar'iyya ce ina fata kun gane abu. Hmm. to sannan sai ya ce mene wa amma lafzu tahrimi haka ne sai wa amma lafzu tahrimi amma lafazin haramta abu yana zuwa shi ma a qur'ani ya zama haramtawa ce kauniya yana zuwa kuma haramtawa shar'iyya sai ce faƙala fil kauni dangane da kauniya din Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa haramna alaihi almaradi'a min qablu dangane da annabi Musa mun haramta masa masu shayarwa ma'ana mun hananta masa shan nonon kowace mace gabanin wannan kaga haramtawa ita wannan ba ce ba za ka ce haramun ne annabi musa a lokacin ya sha wani abu batun da jariri ne ba doka ma a kansa a lokacin ashe haramtawa wannan kauniya ce ma'ana muka sanya ba wata mata mai shayar da shi saboda an tsara ga wadda za ta zo ta shayar da shi kun fahimci wannan wa qala ta'ala hanzu Allah madauki yana cewa qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard wannan dangane da kisar banu isra'ila lokacin da suka fito daga misra Allah ya tsayar da su suka kuma ketare teku za su tafi a baitul maqdis Allah subhanahu ta'ala ce su je baitul maqdis akwai mutane a wurin su yaƙe su su zauna a wurin sai suka ƙi sai zama annabi Musa aka yi masa tawaye mun san dai kisa farkon suratul ma'ida Allah madauki ya bamu labari har da ƙarshe da suka ce idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu to a wannan lokaci sai annabi Musa ya ce ga shi ni ba ni da kowa sai ni sai dan uwana ya Allah ka bambanta tsakanina da waɗannan mutane masu laifi sai Allah ya ce mai qala fa innaha ai baitul maqdis din shigatta muharramatun alaihim na sanata an haramta musu shigatta haramta wace iri kaunan ma'ana ba za su samu damar shiga ba sai Allah ya buga musu ti shine aka ce ya yatihuna fil ardi suka bata a bayan kasa shekara arba'in ba su san inda za su ba ga hanyar ba nisa ne tsakanin misra da falastin ba har zuwa yanzu kowa na gani a maf amma sai da suka yi shekara arba'in a tsakanin nan sun rasa hanyar da za su bi hadda annabi annabi musa din a ciki hadda annabi haruna a ciki hadda annabi yusha a ciki annabi musa da annabi haruna a wannan tihin suka mutu annabi yusha shine wanda ya tsallake ya shiga da su kuma aka yi yakin ya kakkasa banu isra'ila gida goma sha biyu kowanne zaunar da su a unguwarsu suka zauna a banu isra'ila cikin wannan kasa ta bai abin nan wato a filistin wannan dai kisar kenan kaga wannan muharramatun alaihim din nan me ake nufi ya haramta musu ba haramtawa ta shari'a cewa haramun ne za a rubuta muku zunubi ba a'a amma aka hana su ikon shiga shine ma'anan haramun din anan ashe kenan tahrimi ne wani iri kauni jazakumullahu khairan tayyib wa qala fi dini dangane da tahrimi na addini kuma gashi nan a cikin alkur'ani da yawa Allah subhanahu ta'ala ambata mana hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi yawa Allah maduki yace an haramta muku mushe an haramta muku jini da kuma naman alkhinzir wato alade da kuma abin da aka kururuta da sunan wani abu wanda ba Allah ba ma'ana aka faɗi sunan wani abu wanda ba Allah ba wajen yankansa duk an haramta muku wannan an haramta muku ma'ana in kuka ci irin wannan to akwai zunubi duk abin da yake akwai lada ko zunubi shi ake ce madini to don haka taharimi ne wannan na addini mm, shar'i wa qala ta'ala hanza Allah madauke na cewa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti har zuwa karshen aya ya fadi matan da aka haramta a aure su da iyayenku mata da suka haife ku da 'ya'yanku da kuka haifa da kuma ƴan uwanku da ciki ɗaya ya hada ku ko ta bangaren uba ko ta bangaren uwa da kuma wato gwaggwanninku yan uwan ubanninku da kuma innoninku wato yan uwan uwayenku mata wa banatul akhi da kuma wato 'ya'yan dan uwa duk 'yar dan uwanka ita ma haramun ce wa banatul ukhti da kuma 'yar 'yar uwarka su haramun ne har zuwa karshen dai aya wannan tahrimi ne wannan iri shar'i shikenan to sai ke cewa wa amma lafzul kalimati amma dangane da lafazin kalimat faƙala fil kalimatil kauniya dangane da alkalimatil kauniya Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ta gaskata kalmomin ubangijinta na tsarin halittarsa da yadda yake gudanar da al'amura shi ake nufi wa kutubi tunda an faɗi kutubi kutubi nan kun ga kalimat ne shar'iyya amma kalimat da aka ambata nan kalimat ne kauniya ta gaskata yadda halittar Allah take da yadda Allah ke gudanar da sha'aninsa har ya halicci dan adam ba tare da uba ba da uwa kawai kaga maryam ta gaskata wannan ko bata gaskata ba wannan kaga ba kalma ce shar'iyya ba kalma ce kauniya ta bangaren halitta to ita yake nufi anan wa sabata fi sahihi to dangane har yanzu ya tabbata a cikin bukhari ko a ce a hadisi sahihi dai kamar dai ya ambata domin wannan ba bukhari ne ya ruwato shi ba ya ce sabata fi sahihi ya tabbata a hadisi ingantacce عن النبي daga من allah الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول cewa <clears throat> ya kasance yana faɗin wata addu'a yana cewa a'udhu bi kalimatillahi tamma kulliha min sharri ma khalaqa wa min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa an yahdurun cewa ina neman tsarin Allah subhanahu wataala ko ina neman tsari da kalmomin Allah at kalmomin Allah cika cikakku ha dukkaninsu min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta kasancewa an yi maganar halitta anan shine shi ne ke ishara zuwa ga cewa kalimatin Allah dangane da halittarsa dangane da komai da yake yi kaga wannan kauniya ce hmm. sai ce min ghadabihi ina neman tsarinsa da wannan kalmomin daga fushinsa wa iqabihi da kuma wato uqubarsa wa sharri ibadihi da sharrin bayinsa wa min hamazati shayatin kuma daga sukan shaidanu zungular da shaidan zai ma cake ka ya tsikare ka ka je ka yi abin da ba daidai ba shine ake nufi da hamaza hmm. sa shine hamazat eh, ta'anuha wasu malaman kuma suka ce abin da ake shine khawatiruha allati taj'aluha wa tulqiha fil qalbi irin tunani na banza da shaidan zai sanya wa mutum a zuciyarsa shi ake nufi da hamazati shayatin wa an yahdurun da kuma cewa su cutar da ni domin ana kiran um, abin nan almawadi ullati ya haduru hashayatinu li'iza ibani adam ana kiransu mahadar don haka wa an yi hadurun ma'ana don kada kuma su halarce ni don su cutar da ni shine abin da ke nufi anan to wannan kun ga kauni ne yace wa qala har yanzu Allah madauki annabi sallallahu alaihi yana cewa man nazala manzilan wanda duk ya sauka a wani wuri fa qala kuma yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ina neman tsarin a kalmomin Allah ma'ana ina neman tsari da kalmomin Allah maganganun Allah attamati cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah ya halitta to duk wanda ya faɗi wannan lam yadurruhu shay'un lam yadurruhu haka zaka karanta da fatahan ra'un saboda asali jazmi ne kuma akwai iltika isakinai ne shi yasa ya zama dole a yi wannan din fatahan kai sai mana sali ali shekha ya faɗa a ƙasa lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalika har sai ya tashi daga inda yake din nan waɗannan yana cikin addu'o'in da ya kamata mutane su rika yi duk inda za su sauka a wani wuri ana cikin tafiya mutum ya faɗa a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa mutum ya saba faɗin wannan Allah zai tsare shi daga koda ya zauna irin makwancin aljanu to ba abin da zai same shi inda aljanu suna da makwanci da yawa kun ga misali eh, makwancin eh, wannan raƙuma banda makwancin tumaki makwancin raƙuma wuri ne da aljanu suke so shi yasa har manzo Allah sallallahu ke faɗi cewa ɗan adam yakan ɗabi'antu da halayen dabbobin da yake hulɗa da su sai za ga duk mutane suke hulɗa da raƙuma suna da zafin rai zafin rai za a gaishe a gurin badawa larabawan ƙauye suna da zafin rai kuma da kaushin mu'amala amma wanda suke za ga suna mu'amala da kananan dabbobi sun fi sauƙi mu ƙara na tambihim kenan in an haɗa su da su yau wanda kuma baya mu'amala da kowanne ma za ga yafi sauran jama'a sauki saboda da mutane ya fi mu'amalarsa to wannan dai duk akwai maganganu da mun taɓa yin su a baya ce wa kana ya ƙulu har yanzu annabi sallallahu alaihi ya kasance yakan ce a'udhu bi kalimati llahi tammati allati hunna barrun wala fajir ina neman tsari da kalmomin Allah cikakkun nan waɗanda babu wani mutumin kirki shine barrun wala fajirun ko fajiri wanda yake yujawizu wanda yake ketare su nan ketare ana nufin wanda ke la yazidu alaiha da kuma dai ga timiya zai fassara mana wata fassarar wasu malamai sun fasara abin da ake nufi la yazidu alaiha wa la yaqdiru an yazida alaiha kalmomi ne saboda cikassu ba za ka iya ƙara komai a kansu ba duk maganganun Allah inda aka ce Allah ya faɗi abu to ya fi ƙarfin wani ya zo kuma ya kawo gyara a kai wasu sun fassara wannan la yujawizu hunna da wannan ko kuma wata fassara gashi ne ibn taymiya zai kawo mana bayan ya kama kawo nassi din sai ce wa la fajiru wa min sharri ma a fil ardi kuma ina neman tsarin sa daga sharrin abin da Allah ya halitta a ƙasa hmm, Allah maɗauki ya halicci abubuwa to akwai wasu abubuwan suna da sharri wasu abubuwan ba su da sharri to duk mai sharrin muna neman tsari daga sharrinsa wa min sharri ma yakhruju minha da kuma sharrin abin da ke fita daga ƙasa wa min sharri fitanin laili wan nahar da kuma sharrin fitinar dare da wuni wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman haka yake addu'a haka kuma ina neman tsari daga sharrin duk mai zuwa cikin dare illa tariqan yatruqu bi khairin sai mai zuwa cikin dare wanda zai zo da alheri hmm. kun annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ko Fatima tana bada labarin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihim hiya wa Ali annabi sallallahu alaihi ya zo musu da daddare suna cikin bacci ya zo musu kun ga an yi amfani da lafazin faraka duk wanda zai zo ma da daddare sunansa tariq yawa to amma shi yasa kun ga ce illa tariqan yatruqu bi khairin sai tariqun da zai zo wato da alheri to Allah ya sa duk inda zamu je da alheri ya rahman ya mai rahama wannan cikon addu'a ne to sai ce wa kalimatullahi tammat kalmomin Allah din nan ko maganganu ko kalmomin da Allah maduki yake magana da su Allah ce la yujawizu hunna barrun wala fajirun hiya allati kawwana biha alkainat su ne kalmomin da da su ya halicci halittunsa shi yasa suka zama wannan kalimat ne kauniya domin kalmomi ne da ba kowace magana ce Allah maɗuki ya faɗa ta ɓangaren umarni ko hani ba aiko akwai kalmomin da ya faɗa ta kun kun na a halicci wani abu kaga wannan wacce ce kalma ce wace kauniya ko shari'a kauniya ce to duka a daga cikinsu ake faɗar waɗannan abubuwa ma'ana abin da ake neman tsarinsa kalmomin nan da ta hanyar su aka halicci abubuwa da suke da sharri to Allah tsare mu daga sharrin su ba kalmomin Allah ne masu sharri ba a'a kalmomin nan da su aka halicci halittu a halittun nan kuma akwai mai sharri to ya Allah ka tsare mu daga sharrin dukan abu mai sharri to shi nake cewa waɗannan kalmomi iyallaci kawwana biha alka'inat fala yakhruju barrun wala fajirun an takwinihi shine ma'anan la yujawizu hunna din anan to ita ce fasara nake ce muku ibn taymiya zai ambata ma'ana babu wani mutumin ko mutumin kirki ko mutumin banza wanda ya fita daga cikin aikin wannan kalmomin na Allah akwai wanda zai iya cewa shi ba shi da alaka da wannan kalmomin na Allah ba ko ba shi da alaka da kun ta bangaren wani abu wajen yadda aka halicce shi ai da kalmomi aka halicce shi mun fahimci wannan to waɗannan kalmomin su ne kauniya ɗin Allah sa kun gane ta wannan bangaren to shine sai yake cewa Um, fala ya khuruju barrun wala fajirun an takwinihi babu wani mutumin kirki ko mutumin banza da zai fita daga halittar Allah wa mashi'atihi da kuma wato nufinsa wa qudratihi da ikonsa wa amma kalimatuhu wa amma kalimatuhu diniya amma kalmomin Allah wanda suke diniya ne wa hiya kutubuhu su ne littafansa kun gane maganganun da Allah subhanahu wa ta'ala yayi in ba littafai bane na cewa ayi kaza a bar kaza to sunansu kauniya littafai ko na cewa ayi kaza a bar kaza sunansu me shar'iyya shikenan abin da ke so gani sai ce wahiya kutubuhu almunazzala wa ma fiha min amrihi wa nahi na da kuma abin da ke cikin su waɗannan littafai din na umarninsa da haninsa fa ata'aha al-abraru sai mutanen kirki suka yi da'a ga wannan wato kalmomi da suke cikin littafai wa asaha al-fujjaru kuma masu fajirci su kuma suka saba wasu musu wa ullahi to nan mawan Allah nan ya gama waɗancan maganganun nasa na kawo misalai tsakanin wannan da wannan yanzu zai gaya maka cewa Allah sai ya mana wani irin rabti mai kyau yana cikin malaman balaga suna yaba wa irin wannan uslubu ka fita ka yi istitradi ka yi wani bayani to za ka dawo ka ci gaba kuma sai ka rabdin darasin naka da magana ka ta ƙarshe na wannan misali so yake dawo kan furqan baina auliya irrahman wa auliya shaitan sai ya shigo ta bangaren wannan ganewa tsakanin waɗannan kalmomin da rabewa tsakanin su sai yake cewa fa wa auliya allahi almuttaqun to gashi kuma lokaci ya zo mana ko sai ce wa auliya wa auliya illahi wa auliya illahi almuttaquna humul muti'una li kalimatihi diniyati waliyan Allah masu tsoron Allah su ne masu da'a ga kalmomin Allah na addini ma'ana masu da'a ga littafan Allah su ne alkalimatu diniya wa ja'alihi addini suke amfani kuma suke ɗa'a ga abinda ya sanya na addini ma'ana in ja'al ya gaya mana akwai ja'al shar'i da ja'al kauni to waliyan Allah masu tsoron Allah sune masu ɗa'a. ga umarni kalimat na ta bangaren kalimat su ne kuma suke wato da'a ga ja'al addini wa iznihi addini da izininsa na addini wa iradata hiddiniya da iradarsa ta addini wa amma kalimatu hulkauniya. amma kalmomi na alkauni a haka ne ko ila ko ba matsala ko wa amma kalimatuhu alkauniya ila la ha'a allati la yujawizu hako barrun wala fajir waɗanda wannan allaci ne ba ila bane ku gyara allaci la yujawizu ha barrun wala fajirun waɗanda haka yake ko allaci ne a gun kamar yawwa shine daidai hmm, allaci la yujawizu ha ko hunna ne yawwa shi ya fi kamata shi ma hmm, wannan namu akwai kuskure a ciki allaci la yujawizu hunna barrun wala fajirun kalmomin Allah alkauniya waɗanda wani mutumin kirki ko mutumin banza ba shi da ikon ya fita daga cikinsu domin suna magana ne akan mashi'ar Allah da kudurar Allah da halittarsa fa innahu yadkhulu tahta ha jami'ul khalqi to dukkan halitta sun shiga ciki hatta iblis kai hatta iblis ya shiga ciki yana cikin abubuwan da aka yi su da kalimat alkauniya wa junudihi da shi da rindinarsa wa jami'ul kuffar da kuma dukkan kafirai ma wasa'iru man yadkhulu nar da dukkan yan wuta da za su zo su shiga wuta duk sun shiga cikin karkashin kalimatullahi kauniyya ba shar'iyya ba sai ce fal khalqu kai su halitta wa in ijtama'u fi shumulil khalqi duk da sun shiga karkashin cewa halitta ta kunshe su baki daya suna karkashin halittar Allah baki daya wal mashi'a da nufin Allah wal qudra da ikon Allah wal qadar da kuma kaddarar Allah lahum gare su faqad iftaraqu fil amri wan nahyi amma duk da haka sun saba ta bangaren umarni da hani wal mahabba da soyayya wal rida da yarda wal ghadab da wato fushi wa awliya'ullahi al muttaqun waliyan Allah masu tsoron Allah humul ladina fa'alu al ma'mura sune waɗanda suka aikata abin da aka umarce su wa tarakul mahzura suka bar abin da aka haramta musu wa sabaru alal maqduri kuma suka yi hakuri akan abin da aka kaddara musu fa ahabbahum sai suka so Allah sai Allah ya so su wa ahabbahu su ma suka so Allah to mu tsaya anan saboda nan rabtin ya zo mana ta bangaren gama waɗancan misalan da inda za mu shigo in ya so muka tashi sai mu dan maimaita baya kaɗan inda ya ce wa amma kalimatu hul kauniya muka maimaita sai mu ɗora kuma akan abin da Allah sa kuna fahimta ana fahimtar da Allah tsakani da Allah ko to Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta mu sa alama a wurin za mu koma baya kaɗan daga gun wa amma kalimatu hul kauniya eh Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani da zai ƙara mana tsoron Allah ya kuma ja mu zuwa ga shiga aljanna Allah sa amfani ga abubuwan da muke ambatawa duk abin da muka ambata da yake daidai ne Allah mu dauke ba mu lada akai ya sa da ikhlasi muka yi abinda kuma yake akwai kuskure Allah gafarta mana Allah fahimtar da mu abinda ke daidai wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا All across